masaurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin ma dai a wannan karo zai leƙa can kasar masar ne inda ake ci gaba da gudanar da gasar kofin afirka yayin da za ku ji fashin baki kan kashin da najeriya ta sha a hannun madagaskar sannan kuma za mu je gane da kamaru don jin abin da 'yan kasashen ke cewa game da karin battan da suka yi a yayin da aka shiga zagayen karshe na wasannin rukuni a gasar cin kofin nahiyar afirka da ke gudana a masar masharhanta na cewa akwai wasu abubuwa da ke haifar da cikas a gasar duk da an samu ingancin yanayin takale da tsakanin kasashen na afirka ibrahim salisu masharhanci ne kan kwallon kafa a najeriya ya yi wa abokin aiki na aminu sani sadu karin bayani zaka ga a shekarun baya nations cup din da aka yi shekarun baya can zaka taras da 'yan wasan wasu suna kwallo a gida ne a afirka to waida din su yanayin yanayin zafi da wannan sun saba da shi to amma yanzu aka taras da kasashe da yawa yan wasan suna kwallo a kasan waje ne kuma a wannan lokacin da ake nations cup din egypt din ana zafi sosai fiye da yadda aka saba to shi yasa yana samu yana, yana jawo matsala sosai ga su 'yan wasan kuma a nations cup din baya da aka yi shekarun baya za ka taras ana yin nations cup din around january february ne lokacin 'yan wasan suna kan gajiyan kwallon su a club din su to amma wannan sai aka sa a june lokacin da ake hutu a turai to kaga ba su daɗe da barin league din su ba samu hutun da ya kamata su samu ba wasu za ga sati ɗaya ne wasu sati biyu to sannan sun dawo sun ci gaba da nations cup din so ba za ka iya samun suna da fitness suna da ƙarfi sosai na wasan nan ba to wani yana daga cikin dalilai to amma idan aka duba za ga cewa yawancin kasashen da ake bugawa ba irin cin kwallaye da yawa a zira ma wata kungiya kwallaye da za ga an tashi ɗaya da nema ko biyu da ɗaya wasan na ƙayatarwa wajen maganar taɓe-taɓe da sauransu ba kamar yadda ake bige-bige a da ba. ya eh, shi ne maka bayani yawanci to suna yi a gaje to in ko suna yi a gaje kaga ba ka yi samun ɗan kwallo ya samu yadda ya saba yi kamar yanzu su club din yan kwallon za ka ga kafin a fara season za su je su pre-season a friendly list kafin a zo a fara season su kuma wasu teams din ma kamar irin Manchester United tarihi ya nuna tun lokacin sa Alex ka ga sai bayan December suke fara kwallo january wannan lokacin da kowane dan kwallo ya riga fitness level din shi ya riga ya kai yadda ya kamata to amma karshen season kuma players sun gaji to wannan abun yana taimakawa sosai wajen yanayin zaka ga daga an fara kwallon kalwar zaka ga ana gajiya sosai dangane da alkalancin wasannin kuwa a gasar ta cin kofin afirka shehu abdullahi tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni a kaduna najeriya ya ce alkalan sun curtuta duk da korafin da wasu ke yi musu na tafka kurakurai To alhamdulillah game da alkalancin wasanni ya zuwa yanzu a gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar Afirka za mu iya cewa alkalancin yana yin kyau kwarai da gaske za mu iya cewa ma mun ba su wato maki 80 a cikin 100 gane da abubuwa suke kasancewa duk da cewa dai ba a riga an gama zagayen farko na wannan gasa ba amma dai abubuwa suna yin kyau kamar yadda ya kamata idan ka kwatanta da lokacin baya zaga alkalin wasa ma an tura shi gida saboda irin kurakurai da yake yi amma wannan karan abubuwa suna tafiya daidai in dai ba nan zuwa gaba ba amma da a daidai wannan lokaci komai na tafiya daidai yadda ya kamata ganin ba a saka kwallaye da dama ba a kama 'yan wasa da laifuffuka wanda ya kamata a ce alkalin wasa ya gani ya share ko kuma a ce da an yi wani keta wanda alƙalin wasa ya gani bai hura ba da dai sauransu to mu dai ba mu iya cewa wannan abubuwa suna yin kyau yadda ya kamata. To ana sa ran mahukuntan gasar ta Afcon su fara amfani da na'urar nan da ke taimakawa alkalin wasa yanke hukunci wato VAR da zaran an shiga matakin wasan kwata final. A cewar Shehu Abdullahi amfani da wannan na'urar zai kara wa alkalancin armashi. To ba mu iya cewa wato gabatar da var wato mataimakin alkalin wasa talabishin mai taimakawa alkalin wasa a kawo shi wannan gasa yana da ke kwarai da gaske a ganin yadda a fadin duniya ko kuma a kasashen nahiyar turai an riga an gudanar da irin wannan kuma an riga an fara amfani da shi kuma muna koyi da su nahiyar turai din ne ya kamata a ce an kawo shi kuma zai taimaka kwarai da gaske idan ka duba za ga yadda ake yin wasanni a waɗansu abubuwan ba a gani sai an koma baya ko kuma an duba a ta talabishin sannan za a gane cewa an yi kure guda ko a kama alƙalin wasa da laifi ko kuma a kama 'yan wasa da wani laifi to da aka sanya wannan talabishin har aka je aka duba za a ga gaskiyan abun saboda za a maida shi baya domin a ga hakan ya wakana kuma yana da kyau a ce an maida ko kuma an kawo shi domin a ga yadda abubuwa suke kasancewa ai muna koyi da kasashen turai ɗin ne kuma tuni kungiyoyin kwallon kafa da kasashe suna amfani da shi kuma waɗanda in aka kawo shi zai taimaka ma harkar wasannin mu a nahiyar afirka kwarai da gaske kasashen najeriya da masar na cikin tsawon kasashen farko da tuni suka fara samun gurbi a zagayen gaba na gasar to ko na kasashe ne ake ganin za su bi sawunsu wajen ci gaba da jin zaransu a gasar ismail abba tangalash dan jarida kuma masanin harkar kwallon kafa a najeriya cewa ya yi za mu iya cewa 'yan wasan black stars na kasar ghana da indomitable lions na kasar kamaru sai kuma su kansu 'yan wasan kasar atlas lions na kasar morocco da kuma afirka ta kudu waɗannan ƙasashe ne waɗanda suna da tasirin gaske a ƙwallon kafa ta nahiyar afirka kuma mu duba mu gani a irin wannan gasa da ake bugawa akwai gudunmawa da za su iya bayarwa na san suna da dama da na samun tikiti na zuwa zagaye na gaba wanda kuma kasan zagaye ne wanda ya fi kowanne zagaye zafi wato na bige ɗaya kwala ne kaga babu maganan a ce idan ka samu nasara kamar yadda ake a wasan rukuni za ka jira wasan gaba ko da canja ka yi ko kuma ka samu nasara a wasan eh, gaba to za mu iya cewa waɗannan ƙasashe da ma sauran ƙasashe matasa dama ka san mun yi magana akan cewa waɗannan ƙasashen da ake ganin kaman Eh, wato najeriya za ta same su ta take su eh, lokaci ɗaya irin su burundin da ita kanta kasar madagascar ai ga dama mun gaya ma mutane kar su sa rai eh, wannan abin zai iya zama kamar wato ci banza To Najeriya dai ta yi rashin nasara a hannun Madagascar a kara da suka yi a yammacin jiya Lahadi da ci biyu da nema. Abin da ya sa Najeriya ta kammala a mataki na biyu a rukuninta na ba da maki shida yayin da Madagascar ta jarar gama da maki bakwai. to komi ismail abba tangalish zai ce game da fafatawa ta jiya shi kansa mai horar da yan wasan na super eagles gana draw ya fito da yan daga cikin jerin yan wasa guda goma sha ɗaya da ya fito da su a wasan da aka taka za ga cewa yan wasa guda biyar eh, ya canza daga 'yan wasan daga 'yan wasa da ya fito da su da suka sami eh, da suka sami nasara a wasan da Super Eagles din ta yi wasan ta na biyu a rukuni kaga wannan ma ya ba da gudunmawa duk da dai ya saka su daga baya amma kuma ba ta canja zani ba tunda ba da su aka fara ba a gefe guda kuma idan ka sake duba za ga cewa eh, Super Eagles na Najeriya a kashin minti 45 na farko ta mamaye wasan da kusan kashi 67 cikin 100 a wasan da aka yi eh, idan ka duba kuma wani abu da zaka sake duba shine ga cewa kasar Madagascar ta kai hari ɗaya jallin jal mai haɗari a minti 45 na farko kuma shi ta saka a raga yayin da super eagles na najeriya ba su kai irin wannan hari ko da guda ɗaya ba bayan an dawo lokacin da madagascar take jagorantar wasan da ci biyu da nema idan ka duba za ga cewa super eagles din dai su suka mamaye wasan na wato eh, taka leda a tsakiyar fili amma kuma idan ka duba wurin kai hari masu muni za a ga cewa 'yan wasan madagascar ah, sun fi na super eagles kai hari. To a ranar Asabar ɗin da ta gabata ne ƙasashen Ghana da Kamaru suka yi karan batta a gasar ta cin kofin Afirka inda suka tashi babu ci a tsakaninsu ƙasashen biyu dai sun daɗe suna hamayya da juna a fagen ta mola. Bari mu ji ra'ayoyin magoya ɓangarorin biyu. Eh ni dai sunana Muhammad Awal eh, wanda aka fi sani dai da Bebeto wanda eh, tsawon dan kwallo ne a wannan kasar namu Kamaru. Mun yi wasa a gaskiya eh, wasan za a ce an tashi kunnen doki amma dai ba mu so haka ba a gaskiya 'yan wasan da coach ya sa a nan gaskiya akwai dan kurakurai a ciki wanda muke tunanin cewa coach ya yi muna fatan kuma nan gaba zai gyara ko da dai har yanzu mu ne dai a sama wanda muna da wato tsammanin cewa za mu ci nasara an allah yarda a zuwa wasa na gaba da za mu buga tare da benin to a gaskiya ya kamata coach ya gyara kurakuran shi wanda za mu samu mu yi duka ko mu yi draw idan muka yi kunnen doki ma za mu iya wucewa in Allah ya yarda. Assalamu alaikum ni ne naku Hamza na kira daga kasar Ghana Accra na kira ne game da wani nation cup din nan da ake buga Egypt Ghana Blaster da suka taka rawan gani jiya da su da Cameroon ina fatan duk wanda ya kalli wannan wasan ya ga alamun cewa ghana an samu canji game da wasan mu ta farko wanda muka taka da bena republic amma insha allahu tun da benin republic ta yi draw da ita da kasan gini bisa to insha allahu za mu ci gini bisa saboda mai qualify zuwa next stage kuma wasan ta yi daɗi yadda ya kamata Tuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International. Musamman Aminu Sani Sado da ya taimaka wajen haɗa shirin ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.